ƙasa da makonni biyu da karkare taron ƙasa da gwamnatin tarayyar najeriya ta kira taron da ya jawo cece kuce a ƙasar musamman a arewacin ƙasar inda aka samu bambance-bambancen ra'ayi kan halartar taron ko akasin haka ɗaya daga cikin mahalarta taron daga shiyar arewa maso gabas sanato sa'idu umar kumo ya ce zuwa taron alheri ne wa arewa a wani hira da na da shi senato kumo ya ce taron ya bayyana ƙarara irin hazikan mutane da najeriya da ma arewa ke da shi to alhamdulillah gaskiya kafin a sa conference din a bude shi an samu lallai takaddama na batun magana mu yan arewa kar mu zo wannan conference din saboda irin ɗabi'un da aka nuna mana da kuma irin halayen da aka nuna mana bayyanannu na nuna cewa kaman aka san mutanen kudu suka fi namu yawa so duk da an yi wannan a lokacin ya saka mutane suka shiga shakku akan zuwan ma wannan conference din kuma da ma kiran wannan conference din to but alhamdulillah wannan zuwan conference din yayi alheri kuma yayi kyau ga arewa domin ba mu da hujjar da zamu koma baya saboda ba yadda za a yi mu tsorici zuwa wannan conference din kuma alhamdulillah shugabannin mu daga baya da jama'ar mu duka sun fahimta cewa zuwan mu lalle yayi daidai domin mun ba matsorata bane kuma mun isa mu kare kanmu mun isa mu kare kasar mu mun isa mu kare al'ummar mu a ko ina kuwa saboda a cikin mu muna da masana na kowane fanni ka dauka akwai masana saboda ga duk abin da wani yake tinka da shi najeriya nan arewacin najeriya tana tana itin kafa fiye da shi ba to alhamdulillah mun zo an shiga jayayyu da mu an yi jayayya an kai ruwa rana a wasu matsaloli amma karshen da dai mun kare muna kai kuma mun kare mutuncin arewa na har zuwa yau babu abin da aka yi wanda za a ci a ca mu yan arewa mun je mun yi shi babu shi da mun zama kamar abin da hausa ke cewa kaɗan mai albarka ko kuma kaɗan mai amfani fahimta ta da abin da na sani na san cewa babu abin da wannan taron ya yi wanda ya cutar da arewa gadan-gadan babu shi ɗaya daga cikin abubuwan da daman 'yan arewa ke fargaban zuwa wannan taron shine batun ƙarawa wasu shiya jihohi kun samu sukunin takalan wannan matsala? mun takala wannan matsalar ta zo an zo da matsalar cewa ai arewa ta fi sauran bangaren najeriya jihohi an yi wa arewa eh, gama alfarma mun tashi mun kare wannan mun faɗi masu cewa su sani cewa daga lokacin da aka kirkiri jihohi goma sha biyu na farko wanda ga wani yi ba a sake wasu jihohi akan alfarma da kowa gaba. duk jihohin da aka yi ba inda aka yi arewa alfarma an yi wa arewa jihohi bisa cancanta ta bisa kuma ya kamata kuma ta cancanta kuma ni din nan ina ɗaya da cikin wanda Allah ya bani dama na bada gudumawa na a wannan jawabin domin ni ina ɗaya da cikin wanda muka shiga kokon neman jihohi a Najeriya nan kan jiha ta ta Gombe jihar Gombe in mutum ya san tarihin yadda aka samu ta shekara ashirin muka yi muna neman jihar Gombe ba dan gombe wadda bai bada gudunmawa akan a saman jihar gombe ba kafin a bamu jihar gombe sai da ta zamanto babu duk ka'idojin da aka shimfiɗa ne a samu jiha a lokacin da ake kirjin mun cika su sannan kuma Allah ya bamu jihar kaga ba mu ba alfarma akai mana ba mun nema ne mun cancanta kuma mun cika ka'idoji haka kuma san duk jihohin arewa don haka muka faɗa musu maganar a ta bai tsakanin arewa da kudu bai taso ba sanato sa'idu umar kumo ɗaya daga cikin mahalarta taron ƙasa a shiyar arewa maso gabas abun jira a gani shine karkarewan wannan taron da aiwatar da shawarwarin wannan kuma lokaci ne zai fayyace sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya